Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Kai wannan karan fa matan aure da ku nake. Da ku nake da ku nake. Ko kin san wannan menene? To, wannan dai Septuagint ne. Amma ki zo mu sala Ki ji dukkan bayanansa insha Allahu. Amma fa da matan aure nake in kin san ke budurwa ce kar ki mun magana. Matan auren nan da ku nake. Yawwa. ana ta magana maman sidira ke kullum brace da fata ke kullum wannan babu na gyaran aure to ga dai kayan gyaran aure kuna kallo na zo da ƙarfi na kuma wannan kara ga suna Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai abban sojoji kashi na biyu ta Tashi ta shiga ciki, wanka ta ɗoro alwala, ta fito ta shimfiɗa fayin mat ta yi sallah. Kamar yadda ta saba kullum sai ta ɗaga hannayenta ta yi sama da mintuna talatin tana roƙon Allah cikin harshen larabci take jero addu'inta da buƙatunta da damuwarta tana neman Allah ya yi mata su. Bayan ta gama ta tuɓe hijabinta ta ajiye, sannan ta hau saman gado ta kwanta. Dama ce bata samu isasshen bacci ba, don haka lokaci guda bacci ya kwashe ta. Tana cikin bacci, ‘yan matan nan suka shigo sai faman faɗin wash Allah suke. Ko da suka yi arba da ita kwance, ta buje gashi ta cire hijabin kanta ta buje gashi ta cire hijabin kan ba hetta na suka fara santan gashin kanta ita dai bata san me ke wakana ba ta ji sama sama ana ja mata gashin kai zama suka yi kamar sun sami talabijin suka yi ta kallanta ba garmin lalata suka yi ma kanta ba duk sun ci kwaikwaye mata gashi haka labannan sun warware mata ita sun da ta karamin mahaukaciya nauyin bacci ne hana ta farkawa amma tabbas ta ji ana shafa mata kai kasa-kasa. sai da ana kiran sallar isha sannan ta farka miƙa ta tare da yin hamma time din sun fita daga cikin bedroom ɗin sako da kafafin ta kasan tiles din tana sauke ajiya zuciya kafin ta miƙe ta shiga toilet tana cikin yin alwala ta shafan kai ta shafo gashin kanta mamaki ne kama ta jin baki tsindike kanta da sauti ita sa alwalar ta ji gaban miro ita kanta sai da ta firgita daga inda da suka susuce mata gashinta amma ba wannan bane ta zulumin kada suna ta mutu da kuma aikin da za ta fara zama ta cigaba da yi a bedroom din tana tunanin tunani ga yunwa tana ji amma ta kasa fita ta nemo turu uku suka yi suka shigo su ɗauke da taron abincin da aka zuba musu shinkafa da miya ne sun cinye sun rage mata ɗan kaɗan ajiye mata suka yi suna dariya suka fice abin da ban sani ba ita kallon shashashu take musu Bun abincin yi da kallo dan madan tana jin yunwa ba da ba za ta ci ba dan sun jagula shi haka ta zauna ta dinga turawa a baki kamar za ta yi kuka dare tana zulumin abu ɗaya, kuma da shi ta kwana da safiya misalin karfe goma da rabi na safe duk batis nan ta iso gidan a time ɗin duk sun hallara a falon hajjaju bayan sun gama gaisawa mariya ta buƙaci ganin sa harish mu ta kira hajjaju ta yi fitowa ta da sauri ta iso inda suke binta ta kallo mariya ta daga sama har ƙasa sannan ta ce wannan ai mai sauƙi ne na ga tana da tsayin jiki ne da babu sosai abin da za a yi kayan maza za a samu riga da wando oversize saboda su ƙara mata girma sannan waɗannan abubuwan ta yi magana tana nuna ƙirjinta da hannunta dole a matse su don na suna da girma sosai ta Allah. cikin jin kunya da shi da dukar da kanta ƙasa murmushi lare da hajjaji suka yi su ku ƴan matanan da ke baje a ƙasan kafet dama ba su da birki washi baki suka shiga yi wato an zo daidai inda suke so hajjaji ta ce yanzu me za a saka a matse su mariya ta ce me sauƙi ne akwai wani abu da muke amfani da shi na matse tambi shi ma zai iya yi hankalin rishi ba ƙaramin tashi ba har ba ta san lokacin da ta yi sifil da baka ba ta ce in suka bace fa ya zan yi gaba su suka kwashe da dariya Mariya ta ce, wato kada su ɓace a rasa wa miji gayu ko? Cikin jin kunya ta dukar da kai. Lari ta ce, gaskiyar ta fa, nono ai yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙayatar da maza, in suka ɓace ai ba magana. Ta ƙarasa magana tana tariya. duk kunya ta gama kama ta. Mariya ta ci gaba da magana, sannan na kuma tana da tsayin gashi ko? Hajaji ta ce, rish, cire hijabin mana ta gani. Hannu ta suka ta cire hijabin, ta rungume a ƙirjinta. Hada baki suka yi wurin cewa, tabarkalla masha Allah. Mariya ta ce, yarinya kamar biya wurin tsawon gashi. gaskiya ni kishi ne ke da wannan gashin naki don haka dama dole in dai zaki acting a matsayin namiji sai an datse miki shi ya koma gundu kamar nawa dai nan ba hankalin da ya tashi saboda tana bala'in san gashin nan nata kamar za ta yi kuka ta ce don Allah ka kake bari a yi min aski ni ina son gashi na ta karasa magana tana kallon hajjaju murmushi hajjaji ta yi ta ce sayarish ba aski za ta miki ba rage miki shi za ta yi ke da zaki nemi kuɗi ba ke ta wani gashi shiru dai tana wasa da yatsun hannunta lare ta ce gaskiya ne da a ce a matsayin mace za ta je aikin nan tsaf za ta aure mai gidan hannu ake ta sa a baki ta ce ke tab ƴaƴanta ko da sun yi farfesu da naman ƴaƴansa ko da sun yi farfesu da sojoji fa aka ce hmm da ya suka yi su duka mariya ta cigaba wata bata bayani sannan dole a canza mata suna daga sahirish zuwa tukur a tare suka haɗa baki wurin cewa tukur kuma murmushi mariya ta yi tare da jiddada musu maganarta ware kuwa sannan zan sa mata gashin baki irin na maza wanda ake din sa tare da euro na kanti. Hajjaji ta ce, gashin baki dai wannan da na sani? Amma me amfanin hakan? Mariya ta ce, wannan wani salo ne kuma ina mai tabbatar miki zai yi aiki. Duk da sayar shi yarinya ce a fuskarta, amma inda suka mata gashin baki da na jagira, za ta ƙara siffanta da namiji. Za ta koma kamar ɗan daudu, kuma dama in kin lura ne jikin ‘yan daudu ba sa da ƙiba sai tsayi. Gaba ɗaya sun amince da maganar Mariya. Shiri da musamman aka yi masa yarish a washe ranar cikin riga ta maza milk kala mai lai a gaban rigar. sai wani wando falazo da aka saka mata kamar kafa agwagwa haka yake kala. sun matse mata kirjinta ya shafe kamar babu su an datse dogon gashin kanta an bar mata guntu irin nawa sai suka samu kallabi irin launin trouser din suka dindade mata shi akai kamar rawani kallabin na da tsayi sai da ajila ta zubo ta gefe sai ta koma kamar dan chale chale ga gashin bakin da suka sanya mata ya haura ya zauna haka gidan da suka saka mata ta zauna cif duk abu na ado na jikin ya mace babu shi a tattare da ita yanzu tun da su ba suka kama hanyar zuwa abuja ita da hajjaju zuciya ta sai ɗarɗar take yi mata a natsa Hajjaju ke driving ɗinsu yayin da da shi ke gefenta idan tana kan gilas ɗin motar tana kallon yadda suke wuce wurare daban-daban zahiri tana kallon bishiyoyin da suke giftawa na cikin dajijjikan da ke a side road kamar suna gudu da ƙafafuwansu ne a hankali zuciyarta ta sauya mata akala tunaninta zuwa rayuwarsa ta baya nan take da wasu zafafan hawaye na sintiri a idanta zuciyarta ce ta so mai mata magana sai harish kowane ɗan adam yana da irin tasa kaddara Allah yana jarabtar bayansa ne domin ya gwada imaninsu ki haƙuri ki cinye wannan jarabawar ki rungumi kaddara a dukkan da ta zo miki dama ce rubutacce ne daga Allah Dukkan tsanani yana tare da sauki Allah yana sanar da ku kuma shine gatan ku hannu ta sa tana kiliyarin fuskar ta saboda ba ta so hajjaji ta gani tunani yan uwanta shine fa komai ta yi mata da hankali ba da san wani gidan mahaukata ne za su jure ɗaukar nauyin haukanta ba idan aka ce yau Husna ta rasa ranta haka abubuwa suka dinga zuwa mata a har suka isa garin abuja wuraren karfe biyu da rabi na rana wannan ne karo na farko da ta fara yin tafiya mai nisa irin wannan tunda suka shiga take kallon manya-manyan gine-gine har suka iso gidan da za su wato gidan abban sojoji sai ta tara zana da ganin ka ta fara ginin domin daga girman gaske da ɗaukar hankali irin gidan da ta saba gani a cikin mafarki lokacin da idan da suka sauka akan narkan narkan sojojin da ke tsare da babban gate ɗin gidan sai da ta ci ta ya faɗi ras baƙaƙe ne wulik da su yi cikin uniform ɗinsu gaban dubu rike a hannunsu ga wasu bindigun suke a su wani irin miyo ta haɗiye ganin an tsaye da motarsu nan take ta ji zufa ta gangaro mata ta cikin su makanta guda biyu ne suka su inda motar tasu take ɗaya ne ya sa hannu ya nokin hajjar ta zuge gilas ɗin ita kanta tsoraci rake cikin ɗin ina ta ce barka dai sanin ku da aiki Amsa yi da yawa? muna buƙatar sanin daga ina kuke kuma wurin wa kuka zo da sauri ya jaji ta ɗauko wayarta cikin airpods ɗinta ta shiga neman namba abban ya san hannun da sai karkarwa suke kira ɗaya ta masa ya daga bayan sun gaisa ta sanar masa da abin da yake faruwa ya umarce ta da ta basu waya mika musu tai ɗaya daga cikin ya sa hannu ya karɓa tarar karawa a kunnensa jiyawa hajiya ce tana kallon sa harish wacce tuni ta gama tsuma ta nan da ɗauri ɗaya ta matsi jikinta idan na sun yi firi-firi kamar da ta yi masa da ke ƙarya muryar sojan ta yana cewa take your phone you got permission to go in but firstly we must check the car kallon sa harish ce tare da cewa ba ku ta su binciken motar Buɗe mota Sahiris ta yi ta fita ita ma jaji da Budu suka tsaya suna jiran su gama binciken nasu. Matsawa Sahiris ta yi kusa da Hajiyar. Ta yi ƙasa-ƙasa da murya ta ce, Hajiya, amma nan fara ɗan sojoji ne ko? Cikin rashin nutsuwa jaji da ce, a'a gida ne na sojoji ne. Ba barak ba, ni ba na cikin kwanciyar hankali waɗannan sojojin sun firgita ne. Sai ka ce wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi za a tsare mu? That's wai ban cika son zuwa gidan nan ba. Ta ƙarasa magana tana yatsa na fuska. Jikin sahiris ya gama yin sanyi. Bindigin ta da kallo ta sa kayan maza ga uban murgujirin wandon da ta saka kamar za ta tashi sama ƙarar ƙanƙami da da ke hannunta ta yi wacce ke ƙunshe da 'yan kayan da hajjaji ta ba ta kyauta A fus ɗin hajjaji sai da suka bincika zuciya sahiri sai bugawa take yi tunanin da masu gari sun kasance haka da ban tsoro ina ga 'ya'yan gidan da ta ji an ce dukan sojoji ne wurin sojin ce ta ratsa kunnenta let me siyo cikin sauri ta miƙa mai ɗan jakar da zugo kayan ciki ƙasa yana da dubawa wani ne da riguna na maza da hijabai da ta kudin ne saboda sallah bayan ya gama cikin ɗinsu ya dago ya zuba mata ido yana kallanta nan take ta ji fitsari ya cika mata mararta sanar da kanta ta ƙasa jikinta na rawa jide ya sa hannu ya dunkwashe kanta yana cewa mara kunya kana namiji baka iya saka hula a kanka kai ga kaɗan daudu ko sai dai ka saka abu na mata ka nannaɗe kai kamar wani limamin masallaci ƙarasa magana ya tare da burga mata jakar Sani ya juya ya tafi hannu da suka ta dafe wurin dan ta ji zafin rankwashin da ya mata da wannan gabjejin hannun nasa dole ta tsugunna ta kwashe kayanta da ya zubar a ƙasa a ƙarshe dai sun samu shiga ciki a jiya zuciyarsa hirish ta saki tam da motar ta ta wuce babban gate din ta sha talitalen titin da zai kai ta can cikin gidan a hankali take bin ko'ina da kallo ta cikin kilas din motar tana ƙara jaddada haɗuwar ginin ta ga wurare daban-daban masu ban sha'awa sai ta dinga tunanin cewa kudi ta bin najeriya ne domin ta ga inda ka sa kafarka cikin gidan kamar ka fita daga najeriya ne ihu da suwa da ta ji ne ya saka ta kai idan ta gurin 'yan matasan samari ne kyawawan gaske suke wasan ƙwallon kafa a cikin filin gidan Gwanin birkewa ta bi da kallo har sai da suka wuce su. A wurin da aka ware na parking space, Hajjaji ta tsere motar su. Wurin cike yake da motocinsu na gayu da kuma gashi cibgar motoci irin na sojojin nan. Wai ga Hajjaji ta ta kalle ta ce, Sahirish, ki nitsa dan Allah mun shiga kada ki ja kuma kada ki manta sunan ki tukura daga yanzu. Cike da gamsuwa ta amsa mata da to, fitowa suka daga motar suka miƙi hanyar da za ta sada ka da babban falon gidan tuni sahirish ta rena kanta tamkar ta taka kasan tiles din take ji saboda wani irin design ne mai ɗaukar ido duk inda ta taka sai ya bada sauti bas bas kuma na cikin living room din mai tsadar gaske ne kana gani ka san ba na nan bane an kawata shi da tsadaddun furnitures wasu amshalar royal sofa ne a ciki sai ta shida ne a jere ko da daga kalle su ka san za su yi laushi da daɗin zama duk su ba su cike falon ba saboda girman sa ya isa gina madaidaicin gida a cikinsa komai da ake bukata a cikin falo akwai sa sai dai ba tarkacen da na ba komai a nutse. don silin ɗin da kallo ba irin rufin da ta saba gani ba ne waɗanda glass ne cikinsa akwai light bulbs masu haske wurin hankalin hajjaji ba karamin kwanciya yi ba ganin falon tsid ba kuwa sai sanyi ac da ke ratsa sassan jikin mutum dama zulminta ta ce waɗannan sojojin na nan rukuhaninsa ya dai wanda hankali take kan twin stairs ɗin da ta gani wato tagwayen benaye guda biyu waɗanda za su kai ka upstairs ringa gaske sai ta ce hajiya na ji tsit ko ba kowa ne hajjaji ta ce ina ga duk suna wurin aiki mu samu wuri mu zauna mu jira wataƙila mai aikin suna nan suna kokarin zama suka ji takun takalmi daga gefensu ga karfin mata ce irin giant din nan tana da hasken fata jikinta na sanye da doguwar riga ta atamfa har ƙasa ta kashe ɗaurin ɗan kwalinta tana ganin hajjaji ce ta saki fara'a tana faɗin me nake gani kamar hajjaji makatin murmushi hajjaji ta saki tare da cewa ƙwarai kwani ce azumi ashe kina ciki na yi tunanin ba kowa a ciki ƙarasuwa ta inda hajjaji take ta yi hogin ɗinta tana cewa i really miss you a lot hajjaji kin ɓoye mana na expecting ɗin baki a kasan ne sakin juna suka yi hajjaji tana dariya ta ce ina nan mana ina za ni an gaya muke zubarin ƙasar nan sauƙi ne da shi yadda kuma yake ƙara farashi yadda bai ɗinan da take zuwa kama kuka yanzu na daina saboda rashin kuɗi murmushi asma ta saki tare da nuna musu wurin zama ta ce bismillah ku zauna bari na shiga na kawo muku abin sha idan za ta fi daɗi idan kuka shiga makoshinku tana gama faɗa haka ta juya ta nufi hanyar da za ta kai ta da kicin ɗinsu zama suka yi tare saman tirisita har lokacin sai na makale da yar jakarta a gidajenta sai ƙarewa falon kallo take tana jinjina kyansa wai ita ce za ta rayu a cikin katafaren gidan nan mai yiwu daɗi wai farin cikin da kawai take yi ta wani ɓangaren kuma hankalin da a tashe yake saboda bata sanya rayuwa za ta kasance ba a matsayin ta na 'yar basaja matsayin namiji a gidan sojoji dawo azumi ta yi hannun ta ɗauke da tray plate ne mai ɗauke da snacks sai two cups da jog ajiye su a saman table sannan ta janyo shi zuwa gaban su ta ajiye kuma wata ta zauna tana murmushi sai rishi ko sai kallon matar ke yi har ta ji ta birge ta saboda tana son mutum mai fara'a lemu ne a cikin jog ɗin zuba masa jaji ta yi ta miƙa masa yarish cikin sauri ta karɓa dama kishi da ke ji gurɓarsa ta yi wani irin sanyi ratsa ta daɗin gaske azumi ta bi ta da kallo cikin mamaki ta ce in ce ko wannan ne dan aikin da aka ce za a kawo mana hajjata ta ɗanyi guntun murmushi ta ce eh shine sunan shi tukur ƙwararre ne wurin iya sarrafa abinci saboda jin ƙarfi da hajjata ta shirgo a kanta ya saka ta kusa fesar da lemun da ta kurɓa a bakinta abin da kusa suka ta shaƙi shine da ta ce ƙwararre ne wurin iya sarrafa abinci shin yaushe ta san da wannan sauraron hajjaji ta ci gaba da yi jin tana introducing ɗinta a wurin azumi yaro ne mai matuƙar basira ga wayo za ki ji daɗin yin aiki da shi ta ƙarasa magana tare da ajiye kwaf ɗin da ke a hannunta saman tebul ɗin gabanta sannan ta kalli sayar ta ce tukur wani ita ce azumi ita ma 'yar aiki ce a gidan nan amma ta jima sosai tana kula da yaran gidan hakan ya saka ta zama tamkar uwa a gare su ina fatan za ku ji daɗin yin aiki da juna da kyar tsaye ta kakaro murmushin dole ta ce sha Allah hajiya ita kadai ta san halin da ta shiga wannan zaman da ta yi ki take kamar ta dosa na mazaunanta a saman wuta saboda tsabagen tsoro a ranta sai ta kalmar 'ya'ya goma sha takwas kuma duk sojoji take yi azumi ta jini idan ta daga kansa rishi tukur a yanzu ta mai da idan ta kan hajjaju tare da cewa amma ina so na tambaye ki tun da azumi magana ke shige mu me saka kika daina leƙo mu bayan ina da tabbacin cewa kina zuwa Abuja zuwa ne kawai ba yi Rubiya jaji ta tare da yin yar dariya ta ce ai dole zuwa gidan nan ko jaraba oh kin manta abin da ya faru lasan da na zo ko ina wannan babban yayin nan nasu wani bishegin kyau ta barkalla kamar dan sarkin aljanu mai kira zakunan nan dariya azumi ta yi tare da cewa wai wa yake nufi cikin su kin san suna da yawa akwai mijo akwai kaftin gajinar akwai marshal ga kuma kanan da sauransu kowa da sunan da ake kiransa ta karasa magana tana kallanta sai ta san wa take nufi amma ta fi so ta cigaba da zuzuta shi don hajjaji ta iya ba da labari ta ci gaba da cewa Oho, ni dai na san shi kaɗai suke ce ma babban yaya. Ina gaya miki last time da na zo. Lokacin na zo dubiya wannan yonga brother ɗin nasu mai asma, wanda aka da ƙasar waje aka yi masa aiki a ƙirjinsa. Azumi na ce, Oh, na gane juna da kike nufi ai. Suna waje suna buga bal yanzu, ya ji sauƙi alhamdulillah. Hajajin ta ci gaba da cewa, Ina faɗa miki, daga zuwa abin arziki wallahi ina shigowa falon nan. Ni ban san me faru ba. Na same shi da 'yan wannan sai famarin rike shi suke yi sai huci yake yi. Yadda kika san mai wucin zaki. gaba ɗaya watsi da su ƙasa ya ɗaga hannun table ya yi wurgi da shi gaba na ya faɗi ras ban yi ne bani ce don uban ki kama hanya ki fice ashe ya gani wallahi a tsoraci abuja na bar gidan dan tsabagen ruɗewa da ƙafa na kama hanya fita babban gate ɗin. sai da wani soja a cikin security ɗin gidan nan ya ce min hajiya kin manta motaki sannan fa na tuna jiki na rawa na koma na ɗauko tun kafin ta idasa labarin azumi da sayari suke ta faman tikar dariya kamar cikinsa zai kulle ita kanta jajin dariyar take yi da kira azumi ta tsaye da dariyar ta ce hmm, sai yanzu na gane wa kike nufi Ya kin sani baki daina kawo ziyara ba domin shi ba sojan Najeriya ba ne, US Army ne ba kasar nan yake ba yana da zuwa lokaci lokaci in ya samu hutun aiki Hajjaji ta ce ba za ki gane ba ne yanda na tsorata ai ko ba da shi ba waɗannan tantiran na gidan na marasa jin magana azumi ta katse mata magana ta da cewa twins kike nufi Tom and Jerry suna nan har yanzu ba su canza ba sai ma abin da ya gaba Hajjaji ta ce eh su nake nufi ci gaba da fira suka yi yayin da hankalin Sahirish ke a tashi tunda da sun ambaci babban yaya sai ta ji tsoron sa har ya shiga ranta sam ta nemi nutsuwar ta darasa sun ji suna fira har ta din ba wanda ya shigo daga cikin soldiers din jaji ta yi shirin tafiya bayan ta yi azumin bayani akan nema wa tukur wato sahirish alfarma in ta yi wani ta fara aiki a taimaka a amsan mata kuɗin wata uku a dunguli a ta suka fita bakin motar ta sannan suka tsaya suna ida suka karkare zancen me suka ba za ki jira ba abin ya zo ko ya miki sallama ki ne Hajjaji ta ce, "Ai, in dai abu ne ba da matsala da shi, na san zan ji alal, kin san hannunsa a buɗe yake, kuma abin da ya saka nake sauri zan shiga gwarin fa ne gidan wata gwaggona rumshi azumi ta yi tana kallanta ita ma rumshin ta yi mata hatta buɗe mota za ta shiga ta sake juyowa ta kalli azumi ta ce please game da tukur na baki amanarsa ki kula da duk wani motsi nasa please azumi ta ce in dai ni baki da damuwa zan kula da shi insha Allah sallama suka yajaji ta shige cikin motar ta jata bayan fitar su sai Rich ta zaba uban tagumi tana jin kewar kasancewar ta ita kaɗai a wannan hamshakin gidan da bata san kowa a cikinsa ba gashi ta zo a matsayin namiji duk inda tuna wannan hankalin ta tashi yake abu ɗaya ne ke ƙara mata ƙarfin gwiwa ƴan uwanta sai ta ji ba irin kasar da ba za ta iya shiga ba dawowa cikin azumi ta yi fuskar ta a sake ta ce da sahirish tashi mu shiga cikin nuna maka bedroom ɗinka in ka huta zuwa anjima kafin magarba za mu shiga kicin sahirish ta amsa da to tare da miƙewa ta bayan azumi suka shiga ciki ta yi mamakin bedroom ɗin da azumi ta nuna mata a matsayin nata na yara aiki wannan ko da amarya ce ta samu wannan falin layi alhamdu ba da rikace a ciki sun gilbert ne ga bedside ruwa mai dauke da bedside lamp a samanta ga wadrop madaidaiciya ta manne jikin bango ga wadatattun questions a kowane windo kuma cikin bedroom din brown kala ne banda labulen da suka kasance milik kala da zanen gadon babu da ya ƙara burge ta sai dressing mirror ɗin da ta gani duk da ba cosmetics a samansa gudubin ya yi mata da HCI ɗin da ke gabansa rumishi azumi ta yi ganin yadda yaron yake ta farin ciki don haka ta ce kuma ya yi ko da sauri ta amsa da eh hajiya har ma ya yi yawa a yi azumi ta jiniya ce har ma ya yi yawa yanzu dai ni zan shiga ciki ka zauna ka huta sannan akwai bedsheets a cikin wardrobe din nan in za ka canza sai ka ɗauka tana gama faɗa haka ta wuce kamar jira take yi azumi ta fita ta hau ihu tana tsalle kafin ta tsage ta dawo kan nata ta shiga basu ɗin da ke ciki na fita son wani sabon kallo ko a mafarki ba ta taɓa tunanin za ta mallaki irin wannan tsantsareren bathroom ɗin ba mai kama da bedroom saboda haɗuwarsa da kira ta samu nutsuwa ta ɗauro alwala ta fito a cikin wardrobe ɗin ta samu praying mat ta ɗauko ta shimfiɗa ta kabbara sallah duka ta haɗa ta yi azara da isha saboda bata samu damar yi ba akan hanya gashi yanzu an kira isha'i shi saka ta haɗe su duka ta yi bayan ta idar da sallar ta ɗaga ta sama tana addu'a addu'an ta fashe da kuka saboda tana da halin da 'yan uwanta ke ciki magana ta so mai cikin kuka har yanzu na gaza yadda cewa ni ce zan yi rayuwa a cikin wannan daular ba tare da 'yan uwana ba ta zan ji daɗin rayuwata ba tare da su ba ni ina nan su kuma suna asibiti cikin wani hali Allah sarki rayuwa ba zan taɓa yafe wanda ya sula shiga mu cikin wannan tashin hankalin ba ya Allah ka hana su jin daɗin rayuwar nan gaba ɗaya ya Allah ka kaskantar da rayuwarsa kamar yadda ya mata mu kuka ne shi ƙarfinta? har ta kifa kanta saman sallayar tana cewa I will never forgive you in my life and I will never forget you I must take revenge ko da a ce ni kaɗai ce na rage da sanya fi maka ka shiga aljanna to tabbas ba za ka taɓa shigar ta ba Wata tashi daga saman sallaye ba aka kira magarba tana tunanin abu ɗaya sai da ta kammala sallar sannan ta daɗe kafin ɗin ta tura su cikin wadrop tare da hijab ɗin duka tsayawa ta gaban dare sun biro tana kallon kanta a cikinsa saka namiji ba wanda zai gane mace ce sai ne ta koma kamar ɗan daudu hannu ta saka tare da shafa gashin bakin da mariya ta sanya mata murmushi ta ɗan saki a ranta ta ce sai shi kenan dramatic girl ƙarƙin tsakanta ta yi saboda azumi ta ce mata akwai aiki a kitchen da za su yi sai da ta fara rufe kofar ɗakin gudun kada azumi ta same ta tana canza kaya ta gane cewa mace ce ita cire kayan jikinta ta yi ta mai da su cikin jakarta sannan ta ɗauko wasu riga da wando ta riƙe a hannunta gaban miro ɗin ta koma ta tsaya tana kallon jikinta zirin fan ne a jikinta ta kai hannu ta shafa platform mai ɗinta wanda yake haɗa maka ba ta cin abinci saboda shafewarsa mai da hannun ta yi saman box ɗinta waɗanda ta matse su ɗan da abin matse ta mi har cikin da bata so hakan ba tana son abinta sosai amma bayan da za ta yi ta cikin aiki ne ga gashin da aka maida mata shi amma kan bai dame ta ba saboda iya sanadin aka aske mata gashi irin haka cikin wata ɗaya zai kuma yadda yake tsayin sa hanyar garo duk alamar tafiyar mutum kamar fetur mu ake nufowa shine suka ta yin saurin zura dogon wanda tare da rigarsa ta yi gaggawa gyara ɗaurin da mariya ta yi mata mai kamar rawani ƙwanƙwan ta ji ana nokin cikin sauri ta ƙarasa ta buɗe ƙofar azumi tsaye fuskarta da murmushi na ce tukur na fatan ka shirya saboda yanzu za mu je na nuna maka yadda abin aikin yake sun girmama wa Sairish ta ce, To hajiya. Asibiti mata wani irin kallo, har gaban Sairish ya faɗi. Adnan ta gano lagwanta. Amma sai ta ce, Ki na kira na hajiya, suna na azumi, kira ni da sunana. Saboda ni da ke daɗe miki a gidan nan, ni ma 'yar aiki ce kamar ki. Ta ƙarasa magana tare da furcewa tana cewa, Biyo ni. Rishi ta bayanta tana ɗan murmushi. Kicin suka shiga, amma Sairish ta kasa gane a ina suke. Haɗuwar wurin ce ta rikitar da ita. An ƙawata komai na kicin ɗin da dukkanin abubuwan da ake so. min ta manta aiki ya kawo su sai fama kalla kalla take yi sai da ta zuri azumi a kunnanta sannan ta dawo daidai dukwar yanzu ba da isasshen lokaci za mu gina yanzu in yi so zuwa gobe zan yi maka bayanin komai musamman ma zama da samarin gidan nan darasi ne mai zaman kansa duk zan koya maka sirri sai take ganin magana azumi kamar shiri ce yanzu akwai mutumin da za a ce sai an koya maka darasin zama da shi haka suka fara aiki azumi ce ke yin girkin yayin da ta sayar musayar shi fere dankalin turawa ga yankan albasa a cewa ta fara da karamin aiki suna cikin aikin sayar ta fara jiwo ƙarar shigowa motoci ras ta ci gabanta ya faɗi da jiniya motocin ke shigowa hmm, wannan alama ce mai nuna cewa masu gidan sun dawo a cewa azumi zuciyar sayar sai harbawa take yi saboda tsananin firgicin da za ta fara cin karo ka'ida ne da sun shigo babban falo za su fara kwala min kira ka saurara ka ji azumi ta faɗa tana murmushi hannun sayar sai karkarwa suke yi ita dai ba za ta iya tantance muryar mutum nawa ba ce amma ta ji sauti iri-iri azumi azumi a zamzam da ƙarfi suke kwala mata kira ba tare da girmamawa ba cikin sauri azumi ta fice tana ce masa yarish please ki kula da girkin ina zuwa yanzu sai ta amsa da to daga inda take tana iya hango su saboda kicin din irin model design din nan ne wanda ba kofar shiga gare sa ba a buɗe yake ba ta iya tantance fuskokin su hankali a tashi azumi ta ƙara wurin su tana faɗin welcome back sir ko arzikin amsa mata bata samu ba sai complain da suka so mai mata ina fatan an gyara min bedroom dina dan bana san kazanta Amma kin san baki gyara baki sanar da ni dai daga cikin su ne wannan maganar matsa ta kusa da nige gefen sa dan ta ci shi me zai ce hannu saka yana shafa cikin sai ce ni matsala ta abin da zan saka a ciki na please kafin na shiga cikin yawan kana tarar da abinci a jere a saman dining table in baka bakin san sauran matsawa azumi ta sake yi kusa da na gefen sa da yake duk suna a jere kusan su takwas na faɗa miki injin wanki ne ya samu matsala da da safe gashi na tara kayan dauda gajeren wanduna na ma duk sun yi datti da fatan kin wanke min su haka ta dinga sauraron su ba wanda bai yi magana ba a cikin su bayan ta gama sauraron su ɗaya bayan ɗaya ta ce komai da kuka lissafa min na kammala sa abinci ne kawai shi ma yanzu an ida sa kama hanya suka yi kowa ya wuce bedroom ɗinsa wasu na upstairs wasu na downstairs babu abin da ya burge sa Harish sai kakin sojojin da ke jikinsu abin ga da handsome guys ga tsawo ga haɗaɗɗiyar sura sai abin ya bada citta ni ta so mai a o oh ni ko ni ne babban yayi a cikin su ko da ke, na ji azumi ta ce ba sojan najeriya ba ne us army ne zan so na gansa daga ji ya haɗi yadda jaji ke zuzuta shi ta karasa tunanin tana murmushi ita kaɗai abinta shigo azumi ta tana faɗin wata tukur a shirya abinci a kafin su fito a ina ji girkin ya isa ya kammalo wasu haɗaɗɗun kuloli da ɗauko daga kicin cabinet kamar rana aka buɗe su daga kwalin su kamar ba abinci za a zuba a ciki ba saboda da murfin suke sheƙi har fuskar ka zaka iya gani a ciki kamar madubi a wani faɗin da ta shirya komai a ciki ta miƙa wa a zuwan ta je ta fara shirya su a dani gaban da na faɗuwa ta karɓa tsoron da ba za ta fara cin karo a cikinsu ta da ta isa dani rum ɗin mutum ɗaya ta samu zaune shi ya riga su fitowa jikinsa na sanye da white t-shirt da black short bai lura da ita ba sai da ta sanya muryar ta sauka a kunnensa sannan da hutawa a tsaye da yana kallon ta lokacin da suka haɗa ido ƙara ware idan ta ta yi ganin irin kyawunsa Dan matashi ne ba zai wuce shekaru goma sha takwas ba. A tunaninsa zai ga mace, amma sai ya ga namiji. Tabbas shi mai mace yaji, mai daɗin gaske a kunnensa. Wani ce murmushi ya saka mata, wanda ya saka ta shiga yanayi. Gulbas ɗinsa ce ta ratsa ta. Am, ko sabon mai aikin da aka ce za a kawo mana ne. Ɗaga masa kai ta yi alamar A, eh. Jinjin da kansa ya tara ɗan taɓe lips ɗinsa. mu jira abincin ta yi. Bayan ta gama, ta koma ta ɗauko sauran abubuwan da bata kawo ba. Allah Allah take da kammala jera abincin kafin sauran su ƙara su. Muryarsa ce ta ƙara katse ta, cikin fifis ɗin za ka zuba mu ka hada mu da arish cikin plate ɗin ta amsa da to kamar wata munafuka haka take da sunnar da kai ji take kamar asirin ta zai plate ta tsaro daga cikin set na platin da ta kawo gudu daga cikin kulolin ta yi nan da nan kamshi ya yi wurin sabin spoon ta dauko ta suma zuba kaza a cikin plate ɗin sai fama mu yau take yi ga hannun da take karkarwa ga wani gumi da ke sauka daga gefen sajanta kamar da zuba kaza ta yi sannan ta buɗe kulan da ke dauke da irish ta zuba masa kaɗan muryarsa ta sake ji ya yi min kaɗan ka mu min plate din cika masa plate ɗin dam sannan ta tura masa gaban sa cikin sauri ta kama hanya za ta koma ciki spoon ɗin fa ko so kake da ɗauka da kaina ne sannan a gidan ku haka ake ba mutum abinci ba tare da drink ba har zuciya ta ji wannan maganar a ta zai saukin kai ganin da farko ya yi mata murmushi lalle ta jinjina wa izarsa ga cokulan kusa da shi ga kuma drinks din da ta jera amma ya fi ƙarfin ya sa ya ɗauka sai ita ta miƙa masa wani murmushi ta saki kuma wata ta miƙa masa cokalin sannan ta zuba masa lemon a cikin glass cup ta miƙa masa ya mutsu fuska yi tare da saka hannu ya karba yana cewa gaskiya kana buƙatar training dan da ce babban yayi ko kaftin kai mu haka da ka gane bar na gabas take dan sai ka yi tsallan kwado ya karasa magana yana kurban liman da ta miƙa masa a wani irin yanayi sai ta juya wannan ne karo na biyu da ta ji an amince babban yaya hakan na ƙara sa mata tsoron sa a zuciyarta alhamdulillah to yanzu ka gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na biyu ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko ba haka zalika ku ce time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra kai wannan karan fa matan aure da ku nake da ku nake da ku nake ko kin san wannan menene to wannan dai Septuagint ne amma ki zo misala sa ki ji dukkan bayanansa insha Allahu amma fa da matan aure nake in kin san ke budurwa ce kar karki mun magana matan auren nan da ku nake yawwa ana ta magana maman sidira ke kullum brace da fata ke kullum wannan babu na gyaran aure to ga dai kayan gyaran aure kuna kallo na zo da ƙarfi na kuma wannan kara ga suna